na wannan masallaci da shugabannin ƙungiyoyin da suka haɗa wannan taro da shugaban izalatul bid'a wa iqamatu sunna na jiha da kuma na ƙaramar hukumar Bauchi da shugaban kwamitin tafsiri da sauran manyan limamai da malamai da ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin abu huraira a wannan safiya ta asabar yau muna 20 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da talatin ga watan uku miladiya ta 2024 muna yi wa Allah godiya da ya ba mu damar haduwa domin tattauna labari da ya shafi addininmu ya shafi rayuwarmu rayuwarmu ta nan duniya da kuma rayuwarmu ta lahira matashiyar wannan zama kamar yadda aka sanar shi ne akan kyakkyawan abin koyi a rayuwar musulmi a yi haƙuri za a ji ta ba ta fita sosai saboda masassara da nake fama da ita so bire za a jita da ɗan rauni sanin bude cewa ɗan adam Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma ya sa masa wata ɗabi'a ta kwaikwayo ta ya kwaikwayi wani abu da yake ganin ya birge shi ya ba shi sha'awa saboda haka duk rayuwa ta ɗan adam akwai kwaikwayo ko dai ya kasance mai kyau ko mara kyau ya danganta da wanda za ka kwaikwaya da abinda za ka kwaikwaya a wajensa idan muka duba tarihin ɗan adam allah da ikonsa farkon abin da ɗan adam wato ya fara kwaikwaya wanda bai san shi ba ya kwaikwaye shi ne daga dabba ya kwaikwaye shi ne daga tsuntsu wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya zo ya yi wani abu da ɗan adam zai gani ya kwaikwaya dukkan muna tuna kisar ‘ya'yan annabi adam da suka yi rigima a tsakaninsu har ɗaya ya yi barazanar sai ya kashe ɗan uwansa. kuma ƙarshe shaidan ya ziga shi ya hau dokin zuciya ya kashe ɗan uwansa bayan ya kashe ɗan uwansa kuma da ba a taɓa samun kisa ba kafin wannan ɗan adam bai san ya kashe wani ba haka kawai to ya kashe ɗan sai ya yi turus kuma yana tunanin ya zai yi da gawarsa bai san yadda zai yi da gawarsa ba saboda ba a taɓa samun mutuwa ba gabanin wannan ballantana a sanya za a yi da gawa bayan ta mutu to ne sai Allah ya turo wani hankaka wanda suka yi fada a junansu su biyu ɗaya kashe ɗaya sannan sai ya rami sai ya binne shi shi kuma a lokacin shi wannan ɗan annabi adamu da ya yi kisa yana tsaye na kallo sai ga ya yi rami ya binne shi sai ce ah to shi ma ashe zai iya rame ya binne ɗan uwansa to daga nan ya kwaikwayi wannan tsab da dabba ya kwaikwayi wannan tsuntsu ya binne ɗan uwansa Allah subhanahu wataala ya labarta mana wannan a cikin suratul ma'ida ce watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu Allahu min al muttaqin لئن بسطت يدي يدك إلي, إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتان أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين saboda haka kaga ashe kwaikwayon abu daga wani abu ne wanda take rakiza wani abu da Allah ya dasa shi a cikin zukatan halittarsa saboda haka dan adam yana buƙatar ya kwaikwaya shi ma kuma za a iya kwaikwayonsa saboda haka akwai mai kwaikwayo akwai wanda ake kwaikwaya shi mai kwaikwayo idan ya yi dace da wanda zai kwaikwaye shi ya zanto na kirki ne mai kyawa wanda biyu ne mai kyawawan halaye ne mai abin a gani a yaba to mai kwaikwayonsa sai ya dace da abin da zai kwaikwaya idan kuma ya zanto wanda za a kwaikwaye shi ɗin na banza ne ba mai kyawawan ɗabi'u ba ba mai kyawawan halaye ba sai ya zanto wanda zai kwaikwaye shi ɗin bai dace ba Zai ya kwaikwayi abin da bai dace ba wanda ake kwaikwaya yayin da ya ga cewa ya kai wani mataki da ake kwaikwayansa ko dai ya yi ƙoƙari ya ci gaba da riƙe abu mai kyau da yake yi domin wannan kwaikwayon ya ɗore a kan tafarki madaidaici ko kuma ya kauce hanya sai ya zanto abin da ake kwaikwayon a wajensu shi ma ya kauce hanya a sallolin mu biyar da muke yi a kullum a cikin raka'o'in da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirya da mu hanya mai kyau ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kullun addu'a da muke yi salloli kenan Allah ka nuna mana hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai musu ni'ima hanyar waɗanda kai musu ni'ima waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su ne annabawa da salihai da siddiƙai da shuhada ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was Shuhada, was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa waɗanda ce hanyar mutanen kirki hanyar annabawa hanyar siddiƙai hanyar shuhada hanyar salihai to kullum muna roƙon Allah a cikin sallolinmu a raka'o'i aƙalla goma sha bakwai da muke yi a yini da dare banda sallolin nafila cewa Allah ka nuna mana hanyar da take madaidaiciya hanyar mutanen kirki domin mu bi wannan hanyar mu samu rabauta mu ma mu samu ni'ima daga Allah sannan kuma muna roƙon shi kada ya bi da mu hanyar waɗanda ba na kirki ba hanyar waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudu ko kuma hanyar da Sara waɗanda suke yin abu bisa jahilci ba bisa ilimi ba so ashe kaga abin koyi a rayuwar musulmi wani abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske har kullum ya rika tunawa kansa ya rika tunawa na ƙasa da shi cewa ga hanyar da ya kamata a gani a kwaikwaya don haka Allah subhanahu wata'ala ya samar da duka bangarori guda biyu masu kyau da marasa kyau kowanne akwai shi akwai hanyar da take ta masu ta mutanen kwarai waɗanda annabawa da manzanni suke jagoranta akwai kuma hanyar banza ta mutanen banza wanda shedan iblis yake ta. don haka idan muna magana akan hanyar waɗanda ya kamata a kwaikwaya a rayuwa to waɗanda za su zo a bisa a wato a farkon ga'ima a farkon lis su ne annabawan Allah da manzanninsa a cikin annabawan kuma wanda zai zo a karan farko a ƙololuwan list shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ne fiyayyen halitta shi ne wanda Allah subhanahu ala ya ni'imta shi da abinda bai taɓa ni'imta wani ɗan adam da shi ba shi ne wanda Allah subhanahu ala ya zaɓe shi ya fifita shi akan dukkanin halittarsa na sama da na ƙasa shi ne wanda Allah subhanahu ala ya ba shi manzanci manzanci na ƙarshe kuma manzancin da yake gababbe ya haɗa kowa da kowa da mutum da ma aljanna Allah subhanahu ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah ce hakika kuna da abu koyi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna da abin da za ku gani ku kwaikwaya mai kyau tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake yana fatan haduwar haduwarsa da Allah ta yi kyau yana fatan ranar lahira ya samu kyakkyawan sakamako kuma ya zanto mai ambatan Allah ne da yawa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni ya umarci mu'minai da cewa su yi imani da Allah su yi imani da manzansa annabi al wa aminu billahi wa rasulihi an-nabiy alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tuflihun Allah subhanahu wataala ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa annabin nan da baya karatu baya rubutu shine ubi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda shi ma yana imani da Allah yana imani da kalmomin Allah Allah ya ce ku bi shi domin ku samu rabauta ku samu babban rabo Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kuka yi koyi da shi to za ku samu shirya. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine ala ra'sil qa'ima shine a farkon list da waɗanda ya kamata musulmi har kullun ya sa a gaba ya zama shine abin koyinsa yayin da za a tambaye ka wanne ne mafificin abin koyi a wajen ka baka da ansar da ta wuce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine komai nashi komai nashi mai ban sha'awa ne maganganunsa ayyukansa ɗabi'unsa kowane irin abu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yana da ban sha'awa kuma yana da ban ƙaye kuma alkhairi ya tattara a cikinsa sannan sauran annabawa da Allah subhanahu ya aiko dukkaninsu abin koyi ne shi yasa shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama duk da matsayinsa da martabarsa sai da ubangiji subhanahu ala. ya nuna masa annabawansa ya nuna masa manzanninsa ya kuma ce ya yi koyi da su da muka karanta cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabawa goma sha takwas tun daga faɗarsa wa tilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha Allah ya ambaci annabawa goma sha takwas sannan ya ce ula'ika alladhina hada Allah fa hudahu muqtadih ya ce to waɗannan annabawa su ne Allah ya shiryar da su ya ce wa manzo to kai ma kai koyi da shiryarsu ka kwaikwayi shiryarsu idan ya zanto shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa abin koyi to ka ga shi rayuwa ba za ta tafi ba sai da abin koyi ko dai ya zama abin koyin nan wanda yake na gargari ne ko kuma ya zama abin koyi ne mara kyau to wannan a matakin farko kenan a rukunin farko na waɗanda ake koyi da su a rayuwa musamman rayuwa ta ɗan musulmi su ne annabawa na ƙololuwarsu shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda saƙonsa ya daushe dukkan saƙon sauran annabawa gaba ɗaya sannan rukuni na biyu na waɗanda za a yi koyi da su su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah subhanahu wata'ala ya yi duniya baya ga annabawa da manzanni babu waɗanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki da nagarta da ɗaukaka da daraja a wurin Allah wannan ko mutum ya so ko kai ya so haka ne abin yake Allah ya fifita su ya darajta su kuma wanda ita ce aqidar mu mu ahlus sunna cewa Allah subhanahu wataala yayi wa annabinsa zabin da bai taɓa yi wa wani annabi ba sa. komai nashi Allah ya zaba masa don haka ya zaba masa sahabbai waɗanda suka zauna tare da shi suka yi aiki tare da shi suka yi sallah a bayansa suka raka shi jihadi suka taimaka masa suka rike masa tuta suka zama waziransa abokan shawararsa suka zama aminansa suka zama surukansa ya aura daga wajensu kuma ya aura musu saboda haka waɗannan su ne zaɓaɓɓu a cikin bayan Allah in ka ɗauke annabawa da manzanni babu waɗanda suka kai waɗannan shi yasa rayuwarsu ta zanto abin misali ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya wanke su ya ba su tikitin yardarsa tun suna da rai tun ba su koma gare shi ba Allah ce wasu sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Wa'adda adda lahum ta tajri tahta al-anhar ubangiji subhanahu wata'ala yayi musu wato yayi musu alkawar aljanna tun suna da tun ba su koma ga Allah Allah kuma ya yabe su yabo wanda yake sakakke yace wa sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga kowa shiga musulunci na farko min buhajiri da wal daga cikin muhajirai da kuma al'ansar waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira zuwa madina sai Allah ce wallazina taba'uhu bi ihsan da waɗanda suka yi koyi da waɗannan da kyautatawa kaga su ba a kawo wani sharaɗin da ihsan ba saboda duka aikinsu ihsan ne Aikinsu kyautatawa ne amma waɗanda za su zo bayansu, sai Allah ya sa sharaɗin ihsan sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsan ashe kaga wannan yana nuna maka fifikon daraja da ɗaukakan daraja ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su abun koyi ne ga dukkan wasu wanda za su zo bayan su za su samu abun koyi tattare da su don haka tarihin sahabbai yake ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce musulmi yana bibiya yana sani ya san tarihinsu ya san irin gudunmawar da suka ba wa musulunci da gudunmawar da suka ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsa kowane sahabi ka ɗauka sai ka ga irin bajintar da ya yi sai ka ga irin abin da ya yi wanda zai zanto ya yi fice da shi a cikin sauran sahabbai wanda kuma idan muka kwaikwayi wannan abin za mu zama zuma mun samu wato abin koyi wanda yake nagari daga cikin waɗannan sahabbai abubakar da umar sannan da sauran kulafa'ur Rashidu, abubakar da umar da usman da ali su ne a farko sannan sauran al'asharatul mubashari da su bayan su waɗanda aka yi bishara da aljanna sannan sauran manyan sahabbai da suka halarci yakin badar da suka halarci bai'atul ridwan da sauran wanda suka halarci ya kuna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yake cewa mu yi koyi da abubakar da umar a bayana yana cewa iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar da yake cewa ku yi koyi da waɗanda za su zo bayana wato za su zama halifofi bayana sai ce abubakar da umar hadisi ne sahihi imamu tirmidhi da imamu ahmad sun ruwaito shi daga hadisin huzaifa ibn al-yaman saboda aka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ababan koyi ne kololuwar sahabbai su ne waɗannan al-khulafa'ur rashidun da ya zo cikin hadisin al da sariya wanda imamu ahmad ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi malamai da yawa da hadisi sun ruwaito hadisin al da sariya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai bayan ya musu wata huduba gamsashiya hudubar da ta sa wasu suka fara jin tsoro ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya ne yana musu wasiya suka yi ta kuka zukatansu suka raurawa hankalinsu ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di fa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajith annabi ya ce wanda duk ya yi tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa to ina horon ku riƙe sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu ku riƙe su da fiƙoƙinsu wato ku sa haƙori ku cije ta yadda kada ku yadda wani ya fincike wannan sunnar daga bakin ku sunnar halifofi na shiryayyu waɗanda suke masu shiryarwa masu shiryarwa kuma waɗanda suke shiryayyu ar-rashidi sannan al-mahdiyyi to wanda yana nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama abin koyi ne ga wannan al'umma amma abin takaici zaka samu hatta waɗannan da suka fi shahara a cikinsu abubakar da umar da usman da ali da yawa daga cikin musulmi zaka samu ba su san wani abin a zo a gani na tarihinsu ba wani kace ya faɗa maka abubakar ɗan wane ne umar ɗan wane ne usman ɗan wane ne ba zai iya gaya maka su da nasabar su ba saboda bai san su ba amma kuma a lokaci guda ya haddace sunayen wasu manya-manyan gaggagaggan kafirai na duniya zai iya baka labarin su har irin abincin da suke ci da irin kayan da suke son sawa da wuraren da suke son fita na buɗe ido ya sani amma kuma bai san komai game da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku koyi da su ku rike hanyar su kar ku yarda duk yadda za a samu sabani a raba ku da hanyar sahabbai na radiyallahu ta'ala anhu to kaga wani abin takaici ne wanda a yau al'umma tana kuka da shi kuma ba komai ya ja mana ba illa sakaci da rashin damuwa da sanin asalin abin da muke kai na bautar Allah subhanahu wataala da tushensa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗannan su ne rukuni na biyu wanda wajibi ne musulmi ya halarto rayuwarsu ya dinga bibiyar rayuwarsu don ya samu abin da zai yi koyi da shi a rayuwarsa kuma kowane kake so ka zama idan ka bibi rayuwar waɗannan za ka samu haske wanda zai ƙara maka ƙarfin gwiwa ya tsara maka dagewa har ka kai ga wannan samun wannan bukatar taka sannan rukuni na uku daga cikin rukunan abu koyi a rayuwar musulmi su ne malamai magada annabawa waɗanda suka gaji annabawa amma ba gado na dukiya ba ko na wani kayan alatu ko gidaje ko gonaki a sun gaji ilimin da annabawa suka zo da shi domin annabawa ba su bar wani abu da za a gaje su ba a bayan su ba ilimin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihamdin wafi' annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malamai su ne magada annabawa annabawa kuma ba su bar gadon dinari ko ba abinda suka gadar shi ne ilimi gwargwadon kasar da ka samu a ciki gwargwadon rabanka a cikin wannan gado gwargwadon abin da ka samu a cikin wannan rabo gwargwadon kasanka da nasibinka a cikin wannan gado hadisi ne sahihi hadisin abu darda wanda abu dawo da ibnu maja sun ruwaito shi shi sa wata rana abu huraira radiyallahu ta'ala anhu zai samu mutane ana ta hada hadar kasuwanci da al'amura sai yake cewa da su ya nan kuke nan kuna ta hada-hadar al'amarin duniya gashi can a masallacin annabi ana ta raba gadansa ba za ku je ku karɓi naku rabon ba nan da mutane du aka tafi masallaci aka je aka dawo ba a samu wani abu da ake rabawa ba suka ce ya aba huraira ba mu ga komai ba ana rabawa ba kayan rabo ce a ba ku ga komai ba suka ce eh, sai kawai mun ga dai halƙoƙi na ilimi can ana karatun ƙur'ani can ana karatun hadisi can ana kaza can ana kaza ce to ai wannan shine gadon annabin ba wani abu ya bari ba wannan ya bari kuna nan kuna ta neman duniya ga can a masallaci an haɗu wasu suna karanta ƙur'ani wasu suna karanta hadisi wasu suna muzakarar ilimi wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bari na gado to malamai in suka zamo malaman ina Allah ne masu tsoron Allah wanda shi abin da ilimi yake gadarwa a bisa ɗabi'a ta ilimi sahihi in dai an yi shi kuma an rike shi to zai gadar da tsoron Allah ne zai gadar da ganin girman Allah a cikin zuciya Allah ya ce ba ya shan Allah min ibadihi ulama kawai masu tsoron Allah cikin bayansa su ne masana wato waɗanda suka san Allah su suka san ah, wato abin da ya dace su yi na girmama Allah su subhanahu wata'ala su suka san abin da bai dace ba su kauce masa to malamai rukuni ne daga cikin rukunai na abin koyi a cikin al'umma yana daga cikin abin da ake yi idan ana so a rusa al'umma a rusa al'umma to shi ne a rusa mata wannan rukuni a lalata rukunin malamai saboda rasa wato a rasa fitilar da za ta haskaka wa al'umma in aka lalata malaman ko aka lalata sunansu aka bata musu suna to shi al'umma za ta rasa inda za ta kama saboda su za su sadar da ita da gadon annabci to su kuma an riga an lalata musu su saboda haka daga nan shi mutane sai su shiga ɗirkaniya kowa ya zo ya kwashi abin da yake ganin zai kwasa daga cikin al'umma ya bazama da su cikin wani daji rukuni na hudu daga cikin rukunan da abin koyi su ne mutane na kwarai duk wani mutumin kwarai wanda yake salihi ne na kirki ne nagartacce ne to abin koyi ne ya kamata ya zama fitila da za ta rika haskakawa ya kamata ya zama abin da za a gani a tare da shi a dosana na alkhairi Allah subhanahu wa ta’ala yana gaya wa annabinsa sallallahu Alaihi wa sallam ya ce da shi wasu birnin saka ma’alladi na yadda una rabba hun bilga wani ashe yuri nuna waje wala ta adu aina ka an hun turi nun duniya wala ta ta’iman an fanna kalmahu a zikirina wadda ba a hawa hu wa kana furuta Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam wasu birnin saka ka haƙurƙurtar da kanka ma’alladi na yadda una rabba hun tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu bil ghadati wal ashi safe da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskar Allah suna nufin neman yardarsa wala ta'du aynaka anhum kada idanuwanka su ketare waɗannan mutanen kirki turidu zinatal hayatid dunya kana nufin kawa ta duniya wala tutai man aghfalna qalbahu an dhikrina Allah ce kada ka bi wanda muka rabkadar da zuciyarsa baya tuna mu wata ba'a hawahu ya bi son zuciyarsa wa kana amurwa furuta al'amarinsa ya tabbata a a lalace kaga anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ake bawa umarni ya kasance tare da mutanen kirki duk da cewa su kansu mutanen kirkin ba su zama mutanen kirkin ba sai da kasance wasu tare da shi sun zama mutanen kirki ne yayin da suka yi imani da shi suka rungumi abin da ya zo da shi sannan suka zama mutanen kirki amma duk da haka Allah ce kai ma ka kasance tare da mutanen kirki wanda yana nuna maka cewa zama cikin mutanen kirki da kasancewa tare da su yana ɗaya daga cikin babban abin koyi a rayuwar musulmi ya zanto waɗanda za su kewaye ka waɗanda za ka haɗa alaƙa ta zumunci alaƙa ta amana da su su zanto mutanen kirki su ne abokan shawararka su ne abokan tafiye-tafiyenka su ne abokan zama ku yi hira wannan zai taimaka ƙwarai da gaske wajen wanke zuciya da kuma raya zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da misali kamar da yake cikin sahihai a hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misalin al-jalis salih da al-jalis su abokin zama na kwarai da kuma abokin zama wanda ba na kwarai ba yace misalin abokin zama na kwarai kamar wanda zai zauna ne da mai sayar da turare in ma dai ya san maka daga wannan turare ka sa kai kanshi wa in ba ka saya daga wajensa ko kuma ka ji ƙanshin da yake tashi a wajensa wato dai ba za ka yi asara ba ba za ka tashi a babu ba inda za ka zauna da mutumin kirki sai ka amfana da abin da yake tattare da shi da kirki ko ta wannan hanya ko ta waccan hanya sannan ce misalin wanda yake zaune da mutumin banza kamar wanda yake zaune ne a gaban bakeri da yake husa zigazigai ya ce in ma dai ya ƙona maka rigarka imma dai ka rika jin wani mummunan wari ko hababi yana tasowa daga wannan ziga-zigan nashi wato dai sai ka cutu ta kowace hanya ko ka cutu ta hanya kai tsaye ko ka cutu ta hanyar da ba ta kai tsaye ba to wanda yake nuna maka wato mahimmancin samun abin koyi daga mutanen kirki umuman sannan rukuni na biyar na mutanen kirki waɗanda su ne abin koyi su ne iyaye iyaye na ƙwarai iyaye salihai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub an kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ce ko kuna nan lokacin da mutuwa ta zo wa Ibrahim Yaqub ya ce wa ‘ya'yansa me za ku bautawa a na? sai suka ce za mu bautawa abinda iyayenka suka bautawa Ibrahim da Ismail da abin bauta guda ɗaya kuma gare shi za mu bi ƙauya haka nan cikin maganar annabi yusuf alaihissalam ke cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس yake cewa na bi hanyar na bi addinin iyayena Ibrahim da Ishaq da Yaqub ba za ta yiwu ba gare mu mu haɗa Allah da wani da wani abu ba za ta yiwu ba mu haɗa Allah da wani abu ce wannan falalar Allah ce gare mu da kuma sauran mutane sai da yawancin mutane ba sa gode ba. a nan abin da za mu lura da shi ne. yaushe ne mutum zai yi alfahari da iyayensa zai yi takama da iyayensa Shi ne lokacin da iyayen suka zama da kirki ne to ya kamata ɗa ya tashi a kan wannan abin da iyayen nasa suka tashi a kai ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya raya abin da suka rayu a kansa ya kwaikwayi abin da suka tashi a kansa suna yi wani zai tashi mahaifinsa malami ne mai da'awa mai kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yi kokari shi ma ya ga cewa ya wanzar da wannan da'awar ta mahaifinsa shi ma ya zanto mai kira zuwa ga Allah mai kokarin umarni da kyakkyawan abu da hada makona wanda zai tashi mahaifinsa ɗan kasuwa ne amma kuma an san shi da alkhairi duk sanda aka yi maganar sa za a ce wane ne kuma wane ne mai alkhairi to shi ma ya tashi lokacin da Allah ya bashi wadata shi ma ya kokari ya raya wannan sunna mai kyau ta mahaifinsa ya ga cewa ya zanto mutumin kirki ya zanto mai kyautatawa ga wasu ya zanto mai alkhairi ga wasu wani ya tashi ubansa ya yi mulki ya yi sarauta kuma ya tabbatar da adalci a cikin al'ummarsa shi ba don sanda Allah ya ba shi wannan sarautar ya kokari ya raya wannan abin da mahaifinsa ya yi na gaskiya da adalci a cikin rayuwarsa haka kowanne ya yi kokari ya ɗauki wani abu koyi daga cikin rayuwar mahaifinsa wanda take mai kyau ko mahaifansa ko kakanninsa domin ya ga yara yadda wannan wani abu ne mai kyau sabanin iya zato hanyar da mahaifi ya bi ba mai kyau ce. to a nan ne musulunci bai yarda ka bi wannan hanya ba domin ba za ka iya samun uzuri a gurin ubangiji ba don kawai ka bi hanyar mahaifinka ne ka yi irin abin da ya yi allah ya tashi duk zai kama ku gaba daya to wannan dukkan su rukunan guda biyar za mu ga rukunai ne na mutanen kirki da yawa jaba musulmi ya riga bibiyar rayuwarsu domin ya yi koyi da su kuma shi koyi yana da tasiri kwarai da gaske a tasirinsa shi ne yin abu a aikace yin abu a aikace maimakon abu a magana kawai yake a yanzu ga wani yana yin sa a aikace kaga kenan abu ne da zai yiwu da yau a ce kawai maganar fatar baki ce watakila wani ya ce wannan kawai magana ce theory ne a tunani ne kawai ake zaton zai yiwu amma ba zai yiwu ba a aikace to yayin da wani ya zo ya yi shi a aikace kuma rayuwarsa ta yi kyau rayuwar waɗanda suke tare da shi ta yi kyau to kaga ya nuna kenan abin zai yiwu to shi yasa shi abin koyi yake da yake da tasiri sosai a rayuwa saboda shi wani abu ne yake gani wani yayi kuma yayi nasara saboda haka wuyar wato wuyarta shi ma ya fara yayi zai gane cewa abin zai yi nasara sosai a kamar yadda muka ce abin koyi yakan zama na kirki abin koyi kuma yakan zama na banza to su ma abin koyi na banza suna nan kashe-kashe ne daban-daban a gurguje saboda lokaci zan ba da su a dunkule mummunan abin koyi na ƙarshe a bude shi ne shaidan shaidan da ƙungiyarsa shaidan da gurub ɗinsa tun lokacin da Allah subhanahu ya halicci annabi adam da hawa ya nuna musu shaidan ya ce wannan bakinku ne da haza aduwwun laka wali zaujik wali zaujika fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa ce kaga wannan bakinka ne da kai da matarka kada ku kuskura ku bari ya fitar da ku aljanna za ku wahala shi inda shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa illa ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir yace shaytan makiyin ku ne kuma ku rike shi maki ku rike shi maki domin yana kiran ku ne yana kiran kungiyarsa ne domin su zama tare da shi a wuta in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan barida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa saboda ka shedan tun a karan farko ya gaya wa Allah subhanahu wataala cewa ba zai bar ɗan adam ya sakata ya wala ba zai duk hanyar da zai bi sai ya ga ya rusa dan adam ya rusa masa rayuwarsa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين haka yi wa Allah wannan alkawari kuma Allah ya sakar masa linzamin ya ba shi damar ce ka je duk wanda yake naka ne za ka ruɗe shi amma bayina na kwarai ba za ka iya da su ba shi da kansa ya yadda cewa ba zai iya da bayan Allah na kwarai ba waɗanda suke da ikhlasi a zuciyarsu illa ibadaka minhum mukhlasi sai bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi to shedan shi ne babban baki shi yasa duk wani abun aka ce aikin shedan ne to wannan kawai ya isa ya nuna maka burin abin ka guje shi ma'ana aikin ka ne kuma wannan aikin yana yin shi ne don ya rusa ka saboda haka za mu ga alƙur'ani yana nuna mana haka duk sanda aka abu mara kyau ne Allah sai nuna mana cewa aikin shaidan ne kamar kamar giya da caca da Allah ya haramta sai dangana su da aikin shaidan إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس من عمل الشيطان أي كي شيطان نيكو بجيش دومنكو نبوتا هكذا لك جدا نبي موسى عليه السلام يدك ونم بكيب لي هريا كشيشي كاغا ديتاش دنكا تامو سيتي هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين aikin shaidan ne wannan to duk wani abu ko a alqur'ani ko a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka dangana shi da aikin shaidan, to yana nuna maka mummunan abu ne ka guje shi za ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku ci da hannun hagu ko ku sha da hannun hagu domin shaidan da yake ci da hagu ya sha da hagu wani hadisin kadai ya isa ya gaya maka cewa wannan haramun ne ko da ba a annabi fito ya ce haramun ne kai tun da ya danganta abin da shaidan da ya nuna maka abu ne mara kyau amma yanzu ce da sha da musamman sha mutane sun mai da sha da hannun hagu ba komai ba sai ga mutum da darajarsa da mutuncinsa amma sai ga ya ɗauki abu yana sha da hagu to wannan danganta shi da amalin shaitan yana da cewa haramun ne annabi yana cewa kada kada ku kada ɗayan ku yi tafiya da takalmi guda ɗaya a kafarsa domin wani aikin shaitan ne to wannan kawai ya nuna maka cewa yin hakan ba abu ne mai kyau ba rukuni mafi muni na abin koyi shi ne shaitan sai rukuni wanda yake na biyu su ne miyagun shugabanni waɗanda za su jagoranci mabiyansu bisa ga barna bisa bacewa hanyar Allah sawa'un shugabanni ne na siyasa ko shugabanni na addini ko shugabanni na gargajiya duk irin shugabancin da suke da shi in za su yi jagoranci zuwa ga bata to waɗannan shugabanni ne na bata kuma abin koyi ne da a ranar gobe kiyama da su waɗanda suka yi koyin da su da waɗanda aka yi koyin da su da za su zo su la'anci juna su yi wa juna tofin alatsi ne fir'auna yana daga cikin wato misalai da allah subhanahu wata'ala ya gaya mana alkur'ani cewa ya jagoranci mutanensa amma akan bata su kuma suka bi shi Karshe ya je ya halakar da su fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdubu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud Allah ce suka bi ubarnin fir'auna da irin abubuwa da yake zuwa musu da shi da dokoki na banza da wofi suka rika masa biyayya akai Allah ce wa ma amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna kuma ba al'amari ne mai kyau ba wannan martani ne ubangiji yake masa da yake gaya mutanensa cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad yake cewa abinda nake nuna muku ra'ayina ne nake nuna muku kuma hanya mai kyau nake nuna muku Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid saboda haka zai jagoranci mutanensa ranar gobe kiyama ya fada da su cikin wutar jahannama tir da wannan ba da fir'auna zai shigar da mutanensa ita saboda ka fir'auna simbol ne alama ce ta irin shugabanni da suke jagorancin mutanensu suna nuna musu cewa su ne kan daidai don haka su zo su bi su domin a samu ci gaba lokacin da Allah ya kuwa annabi Musa bayan annabi Musa ya zo ya tara mutane yana gaya musu Allah shi kuma fir'auna ya taso yana shela cikin mutanensa cewa wala da fir'auna fi qaumi fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yana kira zuwa ga mutanensa yana cewa alaysa li mulku misr milkin kasar masar duk ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu ta min tahti ga koramu nan suna ta gudana a karkashin gine-gine na na alfarma da dai ruwa da yake gudu ta karkashin su afala tumsiru da yanzu ba kwa yanzu ni ne nafi koko wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa alaihi salam da shi ne kuma babban wulakantacce to haka nan fir'auna ya ja mutanensa sai da ya kai su ga halaka to haka nan duk wasu shugabanni wanda suke na banza da za su jagoranci mutanensu akan aikin banza ranar gobe kiyama haka Allah duk zai fito da su gaba ɗaya su rika yi wato kansu tofin alatsi ne cewa barazu lillahi jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص Allah ce duk zasu su fito gaban Allah baki ɗayansu da shugabannin da waɗanda aka shugabanta faƙanar du'afa ulil ladina istakbaru sai su masu rauni wato mabiya sai su rika gaya ma waɗancan masu girman kan shugabannin kenan inna kunna lakum taba'an mu fa mun yi koyi da kule mun rika muku biyayya ne fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay a yau za ku ɗauke ku mana wani abu na azabar Allah za ku yi mana amfani to a nan ne za su fito su tsage gaskiya lokacin da kuma faɗar gaskiya bai da wani amfani law hadana Allahu la hadainakum mu da Allah ya shiryar da mu mu da mun shiryar da ku saboda haka yanzu duk ɗaya ne ko dai mu yi kurmato ko dai mu yi kwakwazo ko kuma mu yi haƙuri مالا نبي بحيس بابو دا مفتاح شيكينا تامو تاك الله تي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم خالدين من النار الله سبحانه وتعالى تي إذ تبرأ الذين اتبعوا ولن أكيوا بهيه وتشوى قبل ranar da za su zo su ce ba mu ba waɗanda suka yi mana biyayya wato ba mu ba mabiyanmu kowa yanzu ya kama gabansa kowa ya ji da kansa kowa tashi tafi shi wa ra'awul azab Allah ce a lokacin sun ga azaba to a nan su ba waɗanda suka yi biyayyar ce ina ma za a sayar ki dawo da duniya ko ma ku ga tawaye yadda kuka yi mana tawaye a yau wata qatta'at bihim al-asbab duk wasu alaƙoƙi a ranar suke tsakaninsu su sun kare sun yanki ashe kaga waɗannan rukuni ne na ababen koyi wanda yake Saura sauraka baka da wani uzuri a gaban Allah subhanahu wataala ka ce kayi koyi da wani shugaban ka a akan Ka yi masa biyayya ne ka bi maganar Sani. bayan ga shirya ta zo maka ba gaskiya ta zo maka amma ka ƙi yadda ka bi wani to a ranar gobe kiyama za ku cire da juna hakanan iyayen da suka kauce hanya su ma ba za su zama abin koyi ga 'ya'yansu ba kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shirya ya zo da alkur'ani ya kirawo larabawa ya ƙuraishawa ce su zo su yi imani da abin da ya zo da shi hujjar da suka rika yi masa cewa abin da ya zo musu da shi ya saba wa abin da iyayensu suka tashi a kai wai za qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a ce ku zo ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a a a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai Allah ce ko da iyayen nasu ba su da ba sa hankaltar komai ba sa kan shiriya saboda haka iyaye ba za su zama hujja ba idan har ba akan shari'a suke ba ba abin koyi ba ne Allah ce wala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa yatalamu wafu wa ghayra maqus Allah ce kada kai kada kai wato kada ka shiga shakku game da abinda waɗannan suke bautawa ba komai suke bautawa ba illa abinda iyayensu suka bautawa a gabanin haka kuma kowa za mu cika masa sakamakonsa ba tare da tauye masa wani abu ba to haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa ashe ana bin iyaye ne ko na gaba ko kakanni akan abin da suke mai kyau ai koyi da su amma ba akan abin da suke mara kyau ba sannan kuma rukuni na hudu daga cikin ababen koyi marasa kyau su ne as-suhbatu sayya abokai wanda suke da banza miyagun abokai wanda za su kai abokinsu su baro su kai shi ga halaka ranar da zai zo yana da na sani ranar kuma da na sani ba za ta amfani shi ba yau mai abdun zalimu ala ya dai ya kuli ya laita ni ta hattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni ta attakhidh fulanan khalila laqad adallani ala dhikri ba'da idda'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula Allah ya ce ranar da azzalimi zai rika cizon ɗan yatsansa yana cewa ina ma ina ma na bi hanyar manzon Allah ina ma ban riƙe wane ya zama abokina ba na riƙa yadda da maganganunsa na riƙa taya shi abubuwan da yake yi ya laita ni takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri idh ja'a lokacin da wa'azi ya zo mun aka yi nasiha shi ya zo ya hure mun kunne ya hana ni in karɓi nasiha ce ka rabu da su hassada suke maka kai rabu da su yan bakin ciki ne kai rabu da su suna maka wato hassada ne akan abin da kake samu na alheri kar ka saurare su yan sa ido ne saboda ka suka zuga shi shi kuma ya dakata tasu ya bi su yau gashi yana cizon yatsa yana cewa laqad adallani ala dhikri ba'da idh ja'ani Allah ce kana shaytanu lil insani khazula haka nan shaytan yake banzatar da mutum lokacin da mutum yake ganin zai amfane shi a lokacin kuma zai zo ya ce ba ruwansa da shi Allah ce wala tutai na aghfalna wa an ba a hawa wa da amruhu furuta kakka kuskura ka bi wanda muka hana masa ambatan muka batar da shi kakka kuskura ka bi hanyarsa domin ka bi hanyarsa za ka lalace annabi yana cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil hadisi sahihi yana cikin musnad imam ahmad daga abu hurairah radiyallahu anhu annabi yace almaru ala dini khalilihi mutum yana kan addinin wato kan ɗabi'a da halayyar abokinsa don haka ka duba ka ga waye kamata ka abotantaka waye kamata ya zama abokinka kakka yadda ka yi mummunan aboki zai cutar da kai sai da alera cewa la tashab a jahilin wa iyaka wa iyahu fa kam min jahilin arda haliman hina akhahu yuqasu almar'u bil mar'i idha almar'u bashahu wa lishay'i ma'a ash-shay'i makhayisu ashbahu kakka yadda kai abota da wawa mara hankali ahir dinka iyyaka wa iyahu ce da yawa wawa yakan batar da mutum mai hankali lokacin da ya zama abokinsa sai masa tasiri ce yuqasul mar'u bil mar'i zal mar'u ma shahu duk sanda zaka tambaye abu zaka tambaye mutum ka tambayi su waye abokansa in ka gane abokansa to ka gane shi shi ba la tasal anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi ce kakka tambayi mutum tambayi wane ne abokinsa saurin kowa da abokinsa yake koyi sauraka abokantaka ta kwarai take amfani abokantaka ta banza annabi ya ce kamar mutumin da zai zauna gaban mai ziga zigi ne yana busa wuta ko da ya koda masa riga ko kuma ya riga jin kwari yana tashi daga wajensa duka wani abun koyi dole ya sifantu da wasu sifofi duk wani wanda ka mai da abin koyinka a rayuwarka ya kamata ya sifanci da sifofi kamar haka sifa ta farko ya zama mai addini mun ce mai addini ba wai ya zama kawai musulmi ba musulmi suna ne da ya tattara mutane daban-daban iri-iri dukkaninsu suna karɓi sunan musulmi amma ba kowane musuluncin ya ratsa zuciyarsa ba ya zama mai addini ne mai tsoron Allah ne mai sauraron faɗar Allah da manzansa mai mika wuya yayin da ya ji an ce masa Allah da manzo ya faɗa wani abin kula kenan na biyu ya kasance mai kyawawan ɗabi'u ne tana yi wa mutum ya zama mai addini ne amma kuma ɗabi'unsa suna da wato yana da wato yana da wuyan sha'ani a zama mutum ne mai kyawawan ɗabi'u kuma sannan kuma na uku ya zama mutum ne wanda yake in ya tsaya akan abu mai kyau baya sakinsa duk abin da aka san shi a kai ya tsaya a kansa to zai tafi a kansa shi yasa ake cewa ka ɗauki abun koyi daga wanda suka mutu ba daga wanda suke da rai ba domin wanda yake da rai tana iya wa canza tana iya wa yau yana abubuwa masu kyau ana taya bansa gobe kuma ya canza ya zama wani abu daban ibn mas'ud yana cewa man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bil ladhi qad mat man kana minkum mustannan falyastanna bil ladhi qad mat fa innal hayya la tuqbalu alayhi al fitnah wanda duk zai yi koyi ya yi koyi da wanda suka riga suka fito domin masu rai ba a iya lamun cewa wata fitina ba za ta faru da su ba to zan to mutum ne mai asabat alal mabda in ya tsaya akan abu na gaskiya to ba a iya ture shi daga kan wannan gaskiyar zai iya zai hakuri ya rasa komai ba akan dai ya saki abin da yake na gaskiya sannan zan mutum ne mai tawazun yana da balance wato ya zama yana da tawazun yana kallon abubuwa kowanne a yadda ya dace kai zama mutum ne mai kafiya akwai mutanen da suna da gaskiya suna da amana amma kuma suna da kafiya wani lokaci ga abu ya taso ga abin da ya kamata a yi sai su kafe akan wani abu guda daya ko da ko wannan abu zai zama abin cutarwa to wanda shi ma ba zai zama abin koyi akan wannan ɗabi'ar tashi ba abu na biyar ya kasance maganarsa da aikinsa suna tafiya bai daya kai zanto yana faɗa amma kuma aikinsa yana karyata shi لما تقولون ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون aikin mai hankali shine wanda zai yi umarni da kyakkyawan abu shi ma ya yi ya yi hani da mummunan abu kuma shi ma ya hadu amma idan ya zanto shi zai yi umarni sannan ya saba umarnin shi a aikace ko ya yi hani sannan ya yi abin da ya hana a aikace to wannan shi ma ba zai zama abin koyi ba duba da lokaci dole zan takaita bayani na anan abinda na faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh